كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم yau muna yammaci na lahadi sha bakwai ga watan sha ɗaya dubu biyu da sha tara wanda ya zo sha tara ko ashirin ashirin ga watan uku dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya mun haɗu a wannan santa ta annur a wannan babban birni namu na tarayya abuja domin amsa gayyata na gabatar da maudu'i mai taken ina mafita mai gabatarwa ya kawo mana wata magana mai tsada daga cikin maganganu da gamji dan kwarai saddauna ya faɗa wanda kuma ya rayu a kanta kuma ya mutu a kanta da zan mana shimfiɗa da shi shine wasu hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama guda hudu guda hudu kacal kuma gajeru ina fata waɗannan hadisai lokacin da nake bayani to ku dinga cewa yau yawwa mala ya shiga wancan yawa ya shiga wancan yawa ya shiga wancan ma'ana mawdu'in bayanin gaba ɗaya zai tafi ne akan waɗannan hadisai guda hudu ka ina so waɗannan hadisai wanda suke da abin rubutu su rubuta wanda suke da abin ɗauka su ɗauka ka rubuta ko da hausa ko da larabci ko da turanci ko da inyamuranci ko da yarabanci ya zama waɗannan hadisan ka mai da su manhajin rayuwarka duk abin da za ka yi ka faɗo da su a ranka kafin ka yanke kowane irin hukunci hadisi na ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbuhu li nafsihi wa fi riwayatin min alkhair ma'ana ɗayanku ba shi da imani har sai ya so wa ɗan uwansa ku rike wannan mauludin ɗan uwansa irin abin da yake so wa kansa a musulunci ba za a kira ka mai imani ba har sai ka so wa ɗan uwanka irin abin da kake so kai ya same ka amma na alheri hadisi na biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda ya imani da akwai Allah kuma ya imani za a mutu za a tashi za a yi hisabi za a sa sirati za a ware 'yan wuta da 'yan aljanna kowa zai shiga in ya tashi magana ya faɗa alheri ko ya shi na uku wani ya zo ya ce ya rasu lalla ausu ne yi mun wasiya sai ce la tabbata faraddada miraran ya ce ƙara mun wasiya ya ce da tabbata kakkai shi duk hukuncin da za ka yanki haka yake a cikin fushi duk matakin da za ka ɗauka yi ko bari haka yake shi kana cikin fushi duk abin da za ka gudana a rayuwarka haka yake shi a cikin fushi ya ce maimaita mun ya ce kakai fushi ya ce maimaita mun ya ce kakai fushi nawa kenan na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce min husni islamin mar'i tarkuhu ma la min husni islamin mar'i tarkuhu ma la min husni islam yana da kyawun musulunci a ce akwai musulunci mara kyau to yana daga cikin musulunci mai kyau a ce kana da musuluncinka mai kyau ne to tarkuhu ma la ya'ani ka bar abin da ba zai amfane ka ba abin da ba zai amfane ka ba a duniya abin da ba zai amfane ka ba a lahira ko abin da zai amfane ka a duniya ya cuce ka a lahira ko abin da ba zai amfane ka a duniya ba ba zai amfane ka a lahira ba kenan aka akasinsa shine ka yi abin da zai amfane ka a duniya ka yi abin da zai amfane ka a lahira waɗannan hadisai guda hudu su za mu ɗanyi sharhi sai mu ɗora mafitanmu a kansu hadisi na farko annabi sallallahu alaihi wasallam kun ce la yu'minu ahadukum ahadukum ɗayanku ba shi da imani malamai suka ce al'imanin kamil ko asalin imani ana nufin babu imanin gaba ɗaya ko ku ana nufin imani mai sassauci wato imani ɗan kaɗan tauyayyen imani hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dukkan mu nan hadisin nan da mu yake dukkan nan kalubale ne kowa ya san a inda yake tsaye kowa ya san a inda yake zaune kowa ya san ni'imar da Allah ya masa kowa ya san baiwar da Allah ya masa kowa ya san ofishinsa kowa ya san sana'arsa kowa ya san aikinsa kowa ya san mukaminsa kowa ya san matsayin karatunsa kowa ya san shekarunsa kowa ya san abin da yake na koye da na fili sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to a imani a sikelin imani a ma'aunin imani a malejin imani hatta yuhibba har sai ka so li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min alkhair sai ya so ma dan uwansa abin da yake so ma kansa ya shafe shi na alkhair wannan shine asasi na farko na dunkulewa da curewa da mulmulewa da lailayewa da haɗewa da ɗamfarewa da mannewa na al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan har ya zama niyyata in sawo maka alkhairi niyyarka ka jawo min alkhairi niyyata ka amfana niyyata in amfana me ya kawo hasada me kawo keta me kawo mugunta me kawo sharri me kawo zagi me kawo kisa me kawo duka me kawo tsafi me kawo sharri me kawo ɓata suna me kawo ƙage kun ga ashe rayuwarmu ta farko shine wannan sikelin da annabi ya ce mu ɗora a kai mafi yawa mu ba ma kai a nan fa ba fataye ka ba shi alherin ba a ka so ya samu alheri irin wanda ka samu in fita kai daga masifa ka so ya fita daga masifa yadda ka fita in daraja kai ka samu ya yi daraja irin taka Barin ba ku misali uku na cewa wannan hadisin na annan sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun yi shi a aikace akwai wani sahabi ana kiransa abdurrahman bin auf sai ya yi hijira daga maka sai ya sauka a gidan wani sahabi abu bin rabi'in amfari shi ba ne shi ɗan gari ne sai annabi ce je kaka sauka a gidansa da ya zo ya sauka a gidansa in banda wannan abin ya faru wallahi da sai mu ce tatsuniya ne don halin da muka sani namu ba za mu iya yin haka ba bayan sun shiga gida ka masa abinci ya ci ya ka masa shimfiɗa ya kwanta da gari ya waye sai ce ya kai ɗan uwana na fahimci baka da aure ni ko mata na biyu zan saki ɗaya sai ce idda sai ka aura don ka samu mata na biyu baka da gida ni ina da wannan gidan da kake ciki zan kirawo mai aiki ya zo ya raba gidan biyu ka zauna a bangare ɗaya zauna a bangare ɗaya sannan ba ka da jarin da kake juyawa ko musulunci ba addinin bara ba ne ba addinin tumasanci ba ne addinin sana'a ne da aiki ne don haka za mu je kasuwa in raba jari na in raba rumfata biyu ka zauna a rabi ka juya abin da na baka nima in juya abin da ya rage mu me kuke zato ga mutumin da aka yi masa wannan tayin sai ce masha Allah alhamdulillah jazakallahu khairan wa rafa Allahu darajat wa ghafara dhanbak wa yassara laka alkhair haythu ma kunt masha Allah to yanzu uwar gida zan dauka ko amarya saboda banza ta samu wani jiki sai ce barakallahu laka fi zaujatika barakallahu laka fi baitika barakallahu laka fi malika yake bana bukatan ɗaya daga cikin matanka Allah ya maka albarka zamanka da su bana bukatar rabin gidanka Allah ya maka albarka a cikin gidanka bana bukatar jarinka Allah ya maka albarka a cikin jarinka kai ni kasuwar ka yi kasuwa kawai me annabi ya gina a zukatan waɗannan sabon guda biyu ya gina ma wancan yi ya gina ma wancan sanya kame don ka a samu domin ka samu masu san banza sai su karya masu bayarwa ya ce kai ni kasuwa aka kai shi kasuwa ya siya ya siyar ya siya ya siyar har ya tara kuɗi sai kuma ya amaryar kuma da ya tashi yin amaryar a madina aka yi auren annabi na nan salalin salama amma ba a ga annabi ɗaurin aure ba bai ma san an yi ba sai da aka ɗaura aure sai ya taho masallaci to ka san ango ko ina yake yana bambanta annabi ya ganshi na sha na sha ya sha kwalliya yana ƙanshi yace abdurrahman yalla ka yi aure yace ya rasulullah na yi aure me ka aura yace wata mata ce kaza kaza nawa ka bata sadaki yace nauyin nuwat na gwal ka walima yace abu ai walima bai ce aulim walau bi shafi Allahu akbar ce to aje walima koda koda rago ne ko akuya ko tunkiya a yanka wannan a aikace sahabbai sun nuna yadda zuciya suke cike da alheri a kan yankunsu sannan na biyu talhaf abu talha al'amfari shi ya auri un musulai al'amfariya mahaifiyar anas ɗan malik bayan mahaifin anas ya rasu da musulunta ba sai abu talha ya zo ya samu un ne an ce sunanta rumai ta'u ko gumai ta'u ya ce ina so zan aure ki ta ce to ni musulma ce kai ba musulmi ba ne ya za mu aure ta ce amma na da sharaɗi ka je ka musulunta na yadda da shigar ka musulunci shine sadakin aurenmu Sheikh muhammad nasir din albani a cikin hakamul jana'iz ya kawo cikakken isar saraka annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune sai ya hango abu talha ya taho sai ya ce masahabbai wancan mutumin da alamar labari tare da shi dan naga yana ta sauri da ya iso ya ce ya muhammad na zo in sanar maka na je zance ne wajen ummu sulaimi zan aure ka ta ce ba za ta aure ni ba tunda ba na sallah ta ce kuma in zo in musulunta kuma ta yadda shiga ta musulunci shine komai na aura wani kayan laife kayan duka kalmar shahada ta yi sai ga ta ta ito annabi ya tambaye ta haka kuka yi ta ce eh sai kalmar shahada annabi ya ce na daura maka ita ya ce na karba sai ta kare a gidansa da ta tashi tarewa sai ta tare da ɗanta anas sai ce wannan yaron yana da hikima yana da ƙwaƙwalwa sai kama hannunsa sai tafi gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah naga baka da dan aike baka da mai maka hidima wannan yaron yana da hankali yana da nutsuwa ka dinga aikensa Anas yace shekara ta goma duk abinda annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi nake masa amma bai taba min faɗa ba dan mai kai kaza ko dan mai kabar kaza wa yake ka aje wannan anan kowa yake ka dauke wannan daga ne ta mun taɓa yin haka da shi wata rana annabi ya aike shi sai ya biya gaishe da babarsa sai babar ta ce ina zuwa yace annabi ne ya aike ni ina ya aike ka sai ya dariya ki haba baba annabi aike min ga ya biki ina training din da kike mun na rike sirri ta ce haka ne karka gaya wa kowa sakon annabi sai yadda ya aike ka wata ran dan ya ji daɗi shi anas sai annabi ya ce ka gaya wa kakarka da babarka zan kawo ziyara gidanku sai annabi ya taso ya zo gidansa anas daidai sallar duha sai aka ɗauko tabarma kadisu wadda min tsuli malamsa saboda ta daɗe tabarma ta yi bakin irin ba abin za a taru ba ko sai wannan tsohuwar tabarma aka karkada ruwa aka shimfiɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga gaba ya ce wa anas da wani maraya a bayansa ku yi sahu babu anas da kakarsa shi sahu a baya annabi ya tada sallah ya musu sallah raka'a biyu da ya ta ce wayo ya daga hannu yana addu'a sai mahaifiyan anas ko kakarsa ta ce ya rasulullah kakka manta da danka anas ka sa shi addu'a sannan bai ce ya allah ka ba anas tsawon rai ya Allah ka ba anas kuɗi ya Allah ka ba anas ƴaƴa ya Allah ka sa anas aljanna duk wanda suka rubuta tarihin anas sun ce ya haura ɗari sanan adadin ƴaƴa da jikoki ka san dama in kana da kuɗi ba ka da ƴaƴa matsala ne in kana da ƴaƴa ba ka da kuɗi matsala ne kuma in kana da ƴaƴa da kuɗi ka mutu da wuri matsala ne da haka waɗannan ukun su ne duniya da kuɗi da 'ya'ya da tsawon rai to a lahira kuma aljanna kake so to da annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko sai yace a kai shi gidan Abu Talha da aka je saboda mutum ne mai kyauta ne alheri sai aka ce sai yace wa matarsa ummu sulaiman nazo da bako ita ce yau kam a gidan nan abinda za ka ci da abinda zan ci da abinda ‘ya'yanmu za su ci ba zai ishe mu uku ba sai dai ko ‘ya'yanmu su ci ko ni in ci ko kai ka ce to kuma ga bako na hudu ya za a yi ta ce to mi shawara ni in haƙura kai ka haƙura yaran su haƙura mu ciyar da bakon ta za a yi haka ce in bako ya ga an aje abinci ba na ci ba kya ci ai ba zai ci ba ta ce abinda zan yi idan na gama abincin zan kawo aji a gaban ku kai da bakon sai in bi ta gefen fitila sai in ture fitila ta mutu sai in ce ku ci a dubu shi zai ga kamar kana ci amma shi kadai zai ci yara fa ta ce zan je kwantar da su in dinga karkada su ina juya su ina hatsi bacci wannan filan din bakon bai sani ba aka abinci ya ci abinci baccinsa da safe suna isowa masallaci sai manzo Allah yake murmushi sai cewa Abu Talha ajiba rabbukum mimma sana'tum al-lailata Allah yayi mamakin me kuka yi jiya sai ba ku yake me aka jiya bai san me aka yi jiya ba shi ba kwan sai annabi yace ce ai jiya a gidansa kai kadai ka ci abinci ya kwana da yunwa matarsa ta kwana da yunwa Ya'yansa sun kwana da yunwa kai kaɗai ya ba abinci jiya ne Allah ya mun wahayi cewa Allah ya yi mamakin irin wannan aƙidar wanda ake ta musulmi su a ka iya haƙura da wani abu don ɗan uwanka ya samu ko da ke na ga wannan satin da ya wuce mun yi tafiya a jirgi sai wani ina zuwa zan shiga sai na ganshi da wata mata mara lafiya zai kai ta asibiti yana tura ta a wheelchair sai ce malam wannan kanwa ta ce kai mata addu'a za mu kai ta za a yi mata aiki sai ne addu'a ne ce to Allah ya baki lafiya Allah ya sa yi aiki cikin nasara da aka zo aka shigo da ita ana an ka kamo ta haka an sako ta a jirgin duk wanda suke first class din nan duk sai suka ni suna cewa zauna a nan ba ni inda za ta zauna wallahi abin sai da sai ne hawaye nace ashe akwai al'umma mu har yanzu akwai alheri a cikin mu waɗanda suke manya-manyan nan masu zama a kujerun farko da suka ga an an yi kama kama da matan nan ita kuma tana can baya wanda economy kuke cewa can tana ta economic class sai kawai waɗanda suke abin ɗin farko duk sai suka miƙe suna rige-rige kowa ya tashi ya koma inda za ta zauna ita ta zauna a wannan kujera ce to alhamdulillah abinda muke so al'umma nuna kenan ita mai larura ce tana yar karama kujera tana can baya daukan ta akai ta can wahala kai ka biya kuɗi mai yawa kana zaune akan babbar kujera kai ka ta maka yawa ga mai larura ka tashi daga kujerar ka ba wa mai larura kai ka karɓi nasa ka koma can baya nace alhamdulillah wannan abin shi muke so mu gani a cikin al'umma sai kissa ta uku abu musa al-ash'ari yana cikin manyan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake yaba masa su suna da kabila kamar ka ce yarabawa ko hausawa ko fulani ko bare-bare to iya kabilar tasu suna da haɗin kai ba wanda zai zalunci wani a cikin kabilar su sai sun hana shi ba wanda za a cuta a cikin kabilar su sai sun nemo masa haƙƙin wannan shine ne adalci idan aka ce misali ga musulmi ya cuci wani sai mu goyi bayan wanda ya cuta ba musulmin ba mu ce a matsayinka na musulmi tun da ka cuci wanda bata mana suna za ka yi ka ɓata wa musulunci suna za ka wallahi sai ka mayar da haƙƙin sai mu kwaci haƙƙin daga hannun musulmin mu mayawa wanda ba musulmin ba ai dan uwanku ne addinin ku daya kabilar ku daya yankin ku daya sai mu ce ya cutar ka kai kuma to da aka haƙƙin ka muka dama da shi a kaka. zaliman aw maguluman ranar da kuma shi aka cuta muka dunkule muka fara musifa sai mun nemo masa haƙƙi ba za mu bari namu ya cuta ba ko ba za mu bari a cuci namu ba to sai idan suka fahimci tattalin arzikin wasu in ka gafa wani yana kuka ba wani dariya yake a lokaci in ka wani ya ce ba kanta to wani a ranar da kanta hamma da ɗoli in ka ji wani ya ce baya samu rashin samun wancan shi ya jawo samun wannan masa'ibu qaumin inda qaumin fawaidu an ce musifar wasu ita ce alherin wasu to sai su kira taro na gaggawa ƙabilanmu ko mabiya addininmu mun fahimci wasu sun karye wasu kuma sun ɗaga da yawa don haka shugaba yana kira za a yi gidauniyar tallafa ma waɗanda suka yi ƙasa da aka kowa ya kawo gudunmu sai mai miliyan goma isaka mai dubu goma isaka mai dubu ɗaya saka mai ɗari biyar ya saka mai kaza ya saka sai a ce to ai layi har da shi da ya saka miliyan ɗayan da shi da ya saka miliyan goma da shi da ya saka dubu ɗaya sai su layi sai a ce to a raba bisawiyyati a daidaita su ka saka miliyan biyar amma matar ka ɗaya da ɗan ka ɗaya da karan ka ɗaya sali ko da magen ka ɗaya ko da zoman ka ɗaya shi wanda ya saka dubu ɗaya amma matansa biyu ‘ya'yansa shida in aka zo ya za a yi sai a ba kowa gwargwadon bukata sai wasu su tashi tattalin arzikin wasu wasu su taimaka wasu wasu su ɗauki wasu aiki wasu su koya wasu sana'a wasu su ba wasu jari sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fahum minni wa ana minhu na taba cewa ina ma za mu aikata wannan sunna so daya so daya tak kan mu sake aikata ta sai bayan shekara ɗari ka san sunna mai daɗi akwai sunna mai daɗi kowa ya ce a sunna ahadin sunna to ga wata sunna shi ne duk wanda yake da kuɗi da yawa ya duba cikin danginsu ya duba unguwarsu ya duba talakawa ya ga wane ne ya kasa zuwa makaranta saboda rashin kuɗi wane ne ya kasa yin sana'a saboda rashin tallafi wane ne mijinta ya mutu ta shiga wata musifa saboda rashin gata ya ciro a cikin wannan kuɗi ya tallafi waɗancan ya tashi waɗancan wannan shi ne abinda annabi ya ce fahim minni wa ana min don ka kai ɗanka makaranta ka yi ƙaton gida ka shiga ka yi ƙato mota ka shiga ka yi kyautata wa matarka ka kyautata wa 'ya'yanka to me za mu yabe ka a kai mu ce ka yi ne ka yi ma wani ka kai 'ya'yanka da 'ya'yan talakawa sun yi karatu ka koya ma kaza sana'a ka taimaka wa wane yanzu sakamakon taimakonka ya zama kaza ka karɓi takardun wani ka nema masa aiki masallacin nan a ce duk wata yake wata jiha ya je nemo 'ya'yan talakawa wanda suka gama karatu suka rasa inda za su samu aiki a tattara takardun a kafa kwamiti a zo a tantance kai a ofis ɗinka ko a kujerarka kana da dama yanzu ka sa ɗauke su aiki ba kuɗi za ka ba su a shigar da su a tura su a cusa su a shiga kuma kowa masallaci ya masa wasiya kafin ya tafi ba fa an kai ka ne don ka je kai sallah kawai dama sallah ko ba kai ka ba kana yi so ake ka nuna kai mai sallah ne ka zau musulmin kirki ka zau mai adalci ka zo mai gaskiya ka zo mai amana ka kuma ka manta da al'ummanka kuma yadda aka yi maka kai ma ka yi wa wani abinda za a yi masa wasiya kenan kunga wannan shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallama ya dora al'ummansa sannan abu na hudu kissa ta hudu karkashin wannan wata rana ana cikin masallaci kamar haka sai wani sahabi ya shigo da takalmansa a makale sai manzo Allah ya ce ga dan aljanna ya shigo aljanna ana samun ta ne ta hanya biyu ko dai bil shahadati ko kuma bil ayn bil ayn shine manzon Allah ya nuna kai cewa ne dan aljanna ne kai to ya ta tabbata ko kuma Allah ce inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im duk mai tsoron Allah dan aljanna ne to wa kenan waye mai tsoron Allah na'am wannan kaga kai awa <laughs> karwa kallah kace ga masu fata je a nan ba a faɗi sunan mutum ba ba a faɗi ƙabilarsa ba ba a faɗi ko malami ko jahili ko mai kuɗi ko mara kuɗi ba kawai duk mai tsoron Allah dan aljanna ne sai mu ce Allah ka sa mu ji tsoron ka dan mu zama yan aljanna to sai wani sahabi shi kuma wannan sahabin saboda yawan ibada har birki annabi yake taka masa kai kai ana cewa kai ibada ka kasa to shi ana taka masa birki ne akan tayi yawa sunansa Abdullahi bin Amr bin al-As lokacin da babansa ya masa aure kun san da amarya take daukar saurayi daukar hankalin ango shi tun da aka yi amarya ma bai je sun gaisa ba sai baban ya ce kai bari dai nawa yaron nan amarya in leƙa ga mai ke faruwa kun ji iyaye masu hankali da ya sallama gidansa sai ga gida hausu ne ita ina amarya take gani baba suka gaisa lafiya take baba lafiya lau ce a ga yamin gaskiya take ce wallahi dai wannan angon da safe azumi yake da daddare sallah yake in na zo gurinsa da daddare sai tare yana ta sallah Allahu in na zo da rana sai ga yana azumi za ka ba na sayar da zan da shi sai ya wuce wajen annabi sallallahu alaihi wasallam je ce ya rasulullah na wa ɗana aure amma matar ta kawo ƙararsa laifinsa uku daga karatun qur'ani sai sallah sai azumi baya ba ta haƙƙin sannan bai ce a nemo shi yana na cin sahihul bukhari da muslim aka nemo shi annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa me yake faruwa a gidanka an ce mun kullun kake karanta qur'ani yace eh ya rasulullahi annabi yace mayar da shi wata biyu sai ce ah ya ya yi abin nan ya rasu sai ce to wata daya sai ce a'a a ƙara mu ya rasulullahi yace sati biyu yace ya rasulullahi yace sati daya ishiyar ya rasula ce kwana uku kakka wuce kwana uku ya kake azumi ya ce kullum ya ce ka dinga yin kwaya uku a wata ah, ce a ya yi kaɗan ice kai kwana biyu ba ka azumi kai kwana ɗaya kana azumi ya ce a ƙara masa annabi ya ce to kai irin na annabi dauda ba sama da shi kai azumi yau ka sha gobe kai azumi yau ka sha gobe ice sallafa. ice duk dare ya ce a'a kai bacci kai sallah kai bacci kai sallah afdalu siyam siyamu daw wa afdalu sala salatu daw Sina nabi ya daidaita haƙƙin Allah da haƙƙin matarsa to kun ji da shi wannan sa'adi abdullahi bin amr bin al-as sai ce bari na bi mutumin can ni da nake yawan sallah nake yawan azumi nake yawan karatun ƙur'ani kullum sai na zo makaranta amma ni annabi bai nuna ni ya ce min ɗan aljanna ba amma ga wani mutumin da ba abubakar ba ba amma san shi ba annabi ya nuna shi ya ce ɗan aljanna to me yake yi fiye da wanda nake yi sai ya shanye gobe ma sai ga mutumin nan ya dawo sai annabi ce ga dan aljanna shi ne fa na jiyan nan sau uku a nan kuma ya ce ga dan aljanna sai ya sahabin da ya ce bari bi shi gida ya bi shi haɗin gosu lungu shiga ta yi haƙofar gida ya yara shiga ya sallama ce fito ce ba Allah wallahi wata matsala na samu a gida al'arba suna da wata al'ada idan mutum ya samu matsala da matarsa mai ya mata duka ko ya zage ta ko ya kore ta ko ya sake ta shi sai ya fita da ko ya ce fita fita to shi ne zai fita sai ya je ya huce sai ya dawo ko ya koma masallaci ko ya koma wani gidan abokinsa shi zai yaji ba ita ce zai ce ta yaji ba <laughs> kun gane ba duka ba zagi ba saki ba kora ba za ta yaji ba ba zai ce fita daga gidan ba shi zai fita daga gidan in ya huce sai ya dawo kamar da sai duna ali ta masallaci ya kwanta annabi ya ce kum abat turab shi ma annabi sallallahu alaihi da suka caza masa kai sai koma masallaci sai da ya wata guda bai shigo gidan ba ranar da ya shigo mata suka ce me ka haka ce dama na ce zan yi wata guda suka ce saura kwana daya ko ma ka karasa kwana ɗayanka ya ce ai wata 20 ne da tara suka ce a 30 ne ya ce to 20 ne da tara a shari'a sai ba a gani ba ake 30 sai haƙuri ke na iyali kun ga wannan sai ya ce to na zo ne in tsira ido in ga a me yake yi da dare ya yi sai ga mutum ya tashi ya yi sallah raka'a biyu ya kwanta ita a zuciyata sai na ce a'a ya ni da nake kwana sallah an rage min ga wani ya raka'a biyu an ce dan aljanna ne ya ce to amma bari ba shi uzuri watakila ya gaji ne in ka gaji dama sai kai kaɗan bari bari zuwa gobe ya ƙara kwana a gidan ya dai ga biyun ya sake yi sai tashe sai ce ban Allah tashi abin da ya kani gidanka ba wata hucewa na zo yi ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna ka dan aljanna ya sake nuna ka dan aljanna ya sake nuna ka dan aljanna sai bai kamata mu bakka ba zai mu zo mu ga me kake yi mu ma mu yi irin sa dan mu samu shaida irin wacce ka samu kuma shaida original sai ya ce to gaskiya bawan Allah yadda ka gani dinnan nan ni bana wata sallah da yawa bana wani azumi da yawa bana wani karatun qur'ani da yawa kuma raka abin na da kaga ina yi ita al'ada ta ce kawai in nayi bin nan sai bacci na cikin dare na tashi sai in yi shafi'i da wutiri shikenan to ai wannan bai isa a ce ne aka maka aljanna su uku ba domin ni kwana nake sallan ma aka rage mun kwana nake karatun ƙur'ani aka rage mun kullum nake azumi aka rage min kaga inda waɗannan ne ya kamata ni zan fara karɓar wannan shaida kafin kai amma me kasan kana yi bayan wannan sai ce to gaskiya abinda zan iya tunawa ni ban taɓa kwana ina jin haushin kowa ba a duniya wai ina faɗa da wani ba ma gaba ba ma magana ina masa sharri ina so in ga ya faɗi ko ya ji ciwo ko ya ji rauni ko an kore shi daga aiki ko bai yi nasara ba ko ya shiga wata musifa ban taɓa sa wannan a raina ba ya ce kafin na fita ma na kan ce Allah duk wanda ya min ba daidai ba kafin ya min Allah ni na ya taimaka kawai sai sahabin ne haka ce wannan ce isa ta gagare mu muna kwana sallah muna wuni karatun qur'ani muna ta azumin litinin da alhamis amma mu irin na wannan sahabin ne akwai lokacin da muka wuce wani hadisi muna karatu a gombe yaran nan suna zaune muka wuce hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk litinin da alhamis Allah yana raba gafara amma sai ce a jinkirta masu gaba sai sun shirya sai na sanar nace duk wanda ya san akwai wani da wani ko wata da wata suna gaba ya turo mana lambobin wayansu ga kwamiti na kafa karkashin wannan alƙalin akwai wani alƙali mai karanta tambayoyi na ce zo su tantance mu ga yadda za mu shiga a kafin ɗan wani lokaci an cika mana takardu na masu gaba da kiyayya wanda ba sa ga mutiji abin mamaki wani da ne da uba abin mamaki wani shakikai ne abin mamaki wasu abokai ne abin mamaki wasu ‘yan uwa ne abin mamaki da dalili ma shine wasu dalilan ba masu ƙarfi ba ne ‘yan kaɗan ne wasu ma kowa ya gaji da gabar amma wa zai fara cewa a shirya a nan gizo yake faɗa kowa yana ga faɗuwa ne ni in je fara cewa assalamu alaikum da ke ina ya shi ya fara faɗuwa an gaya masa in dantani ne yau shekara talatin da bai zo ya ce min a shirya ba in dantani ne sai a shekara talatin a haka wajen yake ya birge shi ya ja gaba ta yi tsawo kuma shi wancan ne ya karye ya zo ya fara masa sallama daga jihohi fa aka dinga turowa wani ya ce wani ma ya ce da babanta a wajen fitar da miji uban ya fito da wani ta fito da wani ga dan takarar uban a jam'iyya kaza ga dan takarar yarinya a jam'iyya kaza baba ya ce ni na haife ki ta ce eh ita ga wanda zaki aura ta ce baba kai ka haife ni na yadda amma ga wanda zan aura ita to ki ajana ki daunawa ta ce baba ka ajana ka ka daunawa ita to in dai ni ne wali ba zan daura aure da wanda kike so ba na so ba ita in kuma ni zan zauna da shi ni ko ba zan zauna da wanda kake so ni ba na so ta ja ya ja ta ja ya ja malamai suka shiga abokai suka shiga dangi suka shiga a lallashe ta ta dauna uban taki a lallashi uban ya dauna ta wani ma malami mai hikima ya ce to a duba 'yan takarar na bangaren waye fi kwaliti waye fi waye kawo son zuciya ita wanda ta kawo ya fi nagarta ko wanda uban ne ya fi nagarta duk wannan bai yi nasara za ka ƙarshe wani ko ƙaninsa ne kawai ya ce shi ya gaji da zaman yarinyar nan haka kuma kullum yana ganin su da yaran nan kai zai ɗirka mata ciki inda in ka hana aure ba kuma za ka hana shi a shegantaka tunda suna tare kawai sai shi kawai ya ce shi ya karɓi ragamar yawa uban ku kawai ya je zama wali kawai ya daura masa shi kuma uban sai kulla gaba da kanin nasa da ita yarinyar ga shi ta shekara goma da auren ta ya'ya amma ya ce kar ta zo gidansa kar ta shiga cikin iyalansa kuma ko ya mutu kar ta zo kan gawar to shine aka aiko mana cewa ita tana wata jiha baban yana wani jiha shine aka aiko wannan takardar ce wannan ya aiki ne babba wannan mu aiki ya same mu wurin wa za mu fara zuwa to wannan fa ɗa da uba an samu rashin fahimtar ta shekara goma ba a shirya ba ba a daidaita ba ina kake magana dan uwa da dan uwa makoci da makoci abokin aiki da abokin aiki wannan abun annabi ya share shi a musulunci amma yana nan dankare a cikin zukatanmu mun cika zukatanmu da fushi mun cika zukatanmu da kiyayya kuma tamu fa mu muke kin kanmu mu muke zagin kanmu mu muke wulakanta kanmu mu muke tozarta kanmu mu muke junan mu hasada mu muke fada fata na sama ya fado kan na ƙasa idan na shi tsira wannan zuciyar ba musulunci ba ce ba addinin manzon Allah ba ne ne wannan ba musulunci yake wakilta ba ba annabi yake wakilta ba ba ɗabi'ar musulunci ya ɗauka ba to amma haka ɗabi'ar musulunci shi ne abin da malai ke gaya don muka da ɗauki waɗannan fiskoshi sun isa misalin la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair to da mu musulmi ne shine identity mu na farko musulmi ne kalmar musulmi ne take ne aslama yuslimu islam me ma'anar islam wanda ya miƙa wuya wasu kan islam peace no daga cikin ma'anonin islam din ne peace amma ba musuluncin gaba ɗaya peace peace ɗaya ne daga cikin ma'ana dubu ta islam haka duk wanda ya fassara islam gaba ɗaya da ma'anan peace to ya tauye ma'anan kalmar islam tana nufin al islamu lillahi bit-tawhid wal inqiyad lahu bis-sa'a wal khulus min ash-shirk wa ahli in kace kai musulmi ne abin ake so ka sallama wa Allah man aslama wajhahu lillah tunda ka sallama wa Allah to ka zama wakilinsa ka zama wakilin addininsa ka zama wakilin musulmi gaba daya inda ka tsaya a ofis ko ka sa kaki ko aka zaɓe ka ko kai zaɓe in za ka yi zaɓen nan ka zama wakilin musulunci in za a zaɓe ka zama wakilin musulunci wakilin musulunci kuma har wanda ba musulmi ba yana son sa don baya zalunci baya cin amana baya nuna maka bambancin addini in haƙƙinka ne zai baka saboda so ke tallata musulunci da halayensa da ɗabi'o'insa da nagartarsa har ma ya kira wani zuwa ga musulunci da irin wannan halin nasu ta yi mamaki ba yahudi in an ce ba yahudi duk wani rashin kirki ya zo nan ga bambancin addini ga bambancin kabila ga kiyayya amma ko kun san cikin ma'aikatan gida annabi sallallahu alaihi wasallam akwai bayahudi taya kuke ah, to duk sahabbai ina yawan sahabbai har za a bari bayahudi yana cikin masu aiki a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam karanta sahihul bukhari da muslim kuma annabi sallallahu alaihi Salama yana da wata al'ada wanda na taba cewa ni kaina ba na yin wannan dukkan mu mafiya ba ma yi ne idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi da safe shi yake zuwa ya gaishe da iyalansa ba shi yake kamewa a daki a zuwa gaishe shi ba kun banci wannan shi zai bi daki daki kin tashi lafiya kin kwana lafiya ba shi da wata darura, kin koshi ba shi da wata matsala ba magana zuwa asibiti ko kaza ko kaza to shikenan to Allah ya wunar da ke lafiya sai ta wajen macca. kin tashi lafiya kin wayi gari lafiya baki da wata matsala to shi shikenan wata rama sai ce to matso mana rungume ki sai rungume ki sai ce to koma ki zauna to da ba ba ranar ki bace ko ce kina da wata hira zauna mai ta minti ɗaya ko ji sai a yi sai wuce ɗakin ɗaya muku kaga yadda muke yi sai muke zauna a kira kansa yana ta zuwa <laughs> mu je mu gaishe da baba ku je mu kai da muke wani ma'ana ina sanin da lafiya kamar ka masa laifi kana gaishe shi ana gaishe shi yana cin fuska yana haɗewa amsa gaisuwan ma a wulakanci sai ya tambayi yara kai kun je makaranta kun ci abinci kun tashi lafiya kunnan ka baya ciwo idan ka baya ciwo ka tashi daidai ba wani matsala to shi kenan Allah ya muku albarka ku to sai kuma ya tambayi yaran gida da ma'aikata ina ne ɗebo ruwan nan ya zo eh, ina wancan da yake mana shara ya zo ina wannan mai yin girkin nan take ita ma sai gaishe ta ka san mu muna da wata al'ada an ka ɗauki ma'aikaci to wulaƙantacce ne da direban ka da mai ba fulawar ka ruwa da mai maka wanki da mai maka girki da mai maka shara to waɗannan wulaƙantattu ne a gurin su kuma annabi ya ce a dinga ɗora su kan tebur ana cin abinci da su su ma family ne don sai a kashe ka da su muka nuna musu soyayya kana ba su albashi da wuri ba wata musifa ta kansu za ta biyo ina hajjiyar nan zo kai zauna a ci abinci zauna mana kai ma ai ni ba musulman zauna ai na sani wasu na ɗauka waɗanda ba musulmi ba su yi musu aiki ka za ce ai wannan arna kirki gare shekara mu goma da shi to shi kirki gare shi kaifa a shaida ba don an yi sa'a ba shi zai jaka ka ji ce na ai wannan arnan na akwai amana kirki gare shi ba shi da cuta zan aje kuɗi in sa ƙarƙashin littafi amma arnan nan ya ki ba ya ɗauka zai mu ce to arna ya arna kai ko bai kan nuna masa wanda zai sa ya canza cin ya dawo musulunci akwai wani anan abuja ya yi min waya ake bada wata kista sai da na sa masa albarka ya ce yana da wani direba ba musulmi ba ne Ya ce amma duk inda ya je tare suke shiga da shi ko abinci aka yi fito mana daga mota zo ka zauna dauki abin nan din me wannan ka'ima na abincin nan eh a baka kallon da kake sai ran nan kawai ya je sun yi fakin a masallaci za a yi sallah sai shi ma ya fito sai ce ah, ka koma mota mana sallah zai sai ce ai ko gani ma zan fara sallah sai ce a'a a'a ba fanna kyautata maka ne dan in yaudare ka ka shiga abin da baka yarda da shi ba ba dan ka shiga addinin da baka gamsu da shi ba ina maka ne don kana ma'aikaci na kuma ya kamata in kyautata maka sai ce ni ko ba zan shiga ne don kyautata da kake ba don irin halin da na gani da kuraren da kake aike na da abubuwan da nake gani so da haka ya shiga wajen limamin ya ce direba na ne gashi zai musulunta ya musulunta aka yi wannan sallar da shi haka ake wani ka ce ai wannan arnan nawa shekarar mu talatin wato kana sallah baya sallah amma shekara ku talatin ba wani sako ko na hali ko na ɗabi'a ko na nagarta ko na mu'amala wacce ta sa ya taɓa zuwa ya shiga addini wani ibo ya gama kasuwancinsa ya fara tsufa a kano yake so zai koma garin su shine ya tara abokan kasuwancinsa da hulɗarsa ya shirya musu walima ta cin abinci a wani hotel bayan duk an haɗu da musulmin da waɗanda ba musulmi ba sai ya godiya akan yadda ya zauna sama da shekara talatin aka kyakkyawa hulɗa aka yi kasuwanci aka yi kaza aka yi kaza ƴaƴansa sun girma zai ba su kasuwancin shi zai koma koma ƙasarsu shi kuma ya je yi wani aiki na gudunmawa da taimako da zai wa al'ummarsa sai ce amma akwai abu ɗaya da ba wai yana so a gaya masa yanzu ba ne tun da lokaci ya kure ce amma duk abokan hulɗarsa hadda duba yake tana da ya aje maka hadda canji hadda buta in ka zo kai alola, kai sallah yace amma ba wanda ya taba ce min nayi sallah to wannan ɗaya ne muku taba gayyata ta ba ya kamata ko ba zan shiga ba yadda muka yi muna hulɗa aure ce min nayi sallah yace sannan na biyu ba wanda ya taba kawo min wani aiki ko ne masallaci ko ne makaranta ko ne gidan marayu mafi yawa wanda ake samu duk abu ne na bukata haka ta ɗaiɗe ku jika mu a kwamitin mu idan ka tashi irin wannan shekarun sun kai talatin abinda za ka nuna ni na kaza wani da ya zama profesa ko ya zama doctor ko ya zama lauya ni na taimaka masa wane makaranta da take guri kaza da gada da take guri kaza da labiri da ke guri kaza dinni na gina waɗannan su zaka nuna community ka cewa ga irin gudun wanda ka bayar warkashin wannan ne za a baka chip a daga darajar ka saboda ka ba da gudun mun ga irin wannan muke nema a cikin al'umma ta ashe abin namu ba wai abu ne na surutu zagi a'a me muka yi mu shine mafitar muna gode wa Allah mun samu damar da mu taɓa samun irin ta ba a wannan lokaci mafi yawan manyan makaman da suke Najeriya musulmi ne a kai gwamnatin ma gaba ɗaya ta mu ci wasu ƴan musu muka yi to amma muna cin moriyar ta yadda ya kamata muna amfani da yadda ya kamata mun cusa mutanen yadda ya kamata idan muka bari wanda ba mu ba suka suka karɓa fa yan mana za su wannan ce tamu yaushe muka taɓa kiran duk masu manyan mukaman nan muka yi zama da su da manyan ofisoshin nan muka yi zama da su akwai ministoci da aka babu guda biyu a kano sai aka shirya walima ga dokta mun je da shi wajen walimar a yi musu nasiha ka san mutane a irin wannan kawai sai a ci abinci a watsi ba za a zo da wani abu rubutacce ko ta ajanda ko wani abin nan ba sai masu neman kwangila da masu son su shiga a san su maimakon mu zo mu ce ga abin da sannan an turo mana abubuwa masu nauyi da tsaro da noma wanda kuma suka damu najeriya sai ɗaya cikin ministocin yake cewa domin fa wannan shugaban da ya ba mu shugabancin nan duk duniya ta ji ya ce fashi in ya baka aiki fa baya bunka da aka ji abin da aka yi na rashin kirki ku zage mu sai dai mu mu ci amana in ya baka to ba zai zo kuma ya sa ka gaba ya ta tura ka ya ta kushin kai ba in ya yadda da kai ya baka don ba a yi kai saboda haka in kuka ga harkar noma ta kyau a najeriya wannan ne in tsaro kyau a najeriya ni ne ya haska mana wani abu muhimmi cewa ya kamata a nan shawarwarin da muke da su akan harkar tsaro da abubuwan da muke gani za a inganta tsaro mu je mu ta tura masa ba mu je ba mu kwangila ba rena mu je muka je neman kwangila mu je masa da ajanda mu je masa da aiki mu je masa da shawara mu je masa da ƴaƴanmu da muke so a cucusa lafsas ɗin da muke gani a ciki waɗanda suke ciki su babba mu mu rubuta mu bashi mun fita a wajen Allah mun fita a wajen sa a cikin harkar tsaro ya aka ta lalace mutane ne babu da su masu amana ne ba mu da su masu kirki ne ba mu da su masu aiki ne ba mu da su nagartattu ne ba mu da su me ya lalata harkar tsaro sai mu bashi kai mai noma sai mu tattara harkar shawarwari da dam dam dam da gurin da muke so mu tattara mu bashi in ya ki mun fita in kuma ya ki mun fita mu kai ƙararsa mu ce wannan da ka bamu ba mai kirki ba ne cire shi in ya ki cire ita mu bafta da Allah amma abin takaici shine mafi yawan mu mun je manyan ofisoshi na musulminmu mafi yawa bukatar kanmu tafi kai mu shi yasa suke rena duk mutumin da ka zo ka da bukatar ka yi maka yau gobe ya ganka a a sikirin abin nan cctv aka ce kai ne kada abin da zai dauka irin abin da ya kaka jiya ne don haka sai ce a aje ka anan yana kallon ka ta tv yana ta harkokin ka gama gyangyaɗinka a nan ka tashi da fayil ɗin ka tafi amma wallahi na san wanda idan ya zo ofis ko mai ake tsayawa ake shigo ko ni mutum da ya rasu a kano kuka mutane suka dinga yi galajiman kano kuka duk mu kanmu mu san abin da ya matsayi bayan rasuwa ashe a ya aje wani irin dan katin nan da ake yi na kuke kiransa complement card ya tara su tili buhu guda da ka ka ce ni soja nake son shiga sai Ruta, waye shugaban soja yanzu na najeriya wanda sai rubuta ce kuma kai maka ka ce kai ɗana ne ranka da nnpc ana ɗaukan ma'aikata amma sai kana da uwa da uba ce ni na uwa ka ni na ubanka in gwaje ka kai masa ka ce inji ne ya ɗauke ka ranka ya daɗe an kwastan sun ɓace mun kaya yace kai kuwa ake ka shigo da kayan ai na bi ka'ida ina takardun ga su sai ce to je ka in kuka yawa shugaban kwastar ɗin ka ce duba wannan din akwai haƙƙin ka a baka don kai daɗe muna shari'a alƙalin an ɗaulawoyi za a cuce ni sai ce ina san wane da san wane ku shigan wannan yana da gaskiya ku fito mata haƙƙi yana daga nan zaune ko tashi ba ya ke a fasasar da malam sun ci zuwa muka same shi wata rana a kaduna ya kira mu zai fatawa akan abuwan addini muka ga mutane suna ta layi wannan ya shigo yana son aiki wannan ya shigo yana son kaza alfarmar da matsayin da Allah ya bashi a ƙasa yana da zaune haka ya dinga amfani da shi shek malam bakar gumi yana yawo da jakarsa abin nan ne a ciki taskiya ce a ciki da tamfi da ka gaba ta malam ana ɗaukan ma'aikata a guri kaza me ake bukata an ce ka takarda da gawa daga wanda aka sani ce to ni ka sani sai buɗe jakarta ya ma gama rubuta komai sunanka kawai zai sa yin sanfi sai buga ce ka zama musulmi na kwarai jika ka zama irin waɗannan muke su in ka samu kujera duba kujerar in ka samu kaki duba kakin mu mu ce a cuci kowa ba kasar nan ta musulmi ce da wanda ba musulmi ba kuma ba yadda za a koma musulmi ko ba yadda za a fita mai tunanin duk za a koma musulmi ma ya saba musulunci da musulunci Allah ya ce ba za a koma musulmi duka ba ko ba za a fita daga musulunci duka ba in ma kai ka fita ranar wani zai shigo in ka fita kai ka fita amma ranar wani zai shigo to me za a yi shine a samu musulmi mai adalci a samu musulmin da har waɗanda ba musulmi ba za su yi alfahari yanzu ai saddauna da mala yake mana magana kai ai ba yan arewa musulmi ne kaɗai suka amfana da shi akwai yan arewa kiristoci waɗanda suka yi kuka a kan mutuwar saddauna kuma rigima addini da aka shigo da ita da ƙiyayya tsakanin kiristocin arewa da kiristocin da musulmi an shigo da ita ne ba ciwon saddauna maka sun lokacin babu wani zai tura 'ya'yan musulmi su karatu da tura 'ya'yan kiristoci ce to kai wannan ya ta yi masar zai karatu kai ka ce isra'ila mana kai ma ka yi karatu ko karatu ko wani karatu an kai aizai zai rage fitina ko kai ma sai ka je kai naka masu ilimi suka yawa cikin al'umma fitina ta karatu wannan muke bukata yan kuma wannan abin ba mai wahala bane ba mai wahala bane mu kirga mutanen da muke da su masu mukami a gwamnatin nan gaba ne kaf waɗanda suke sallah ko ɗan arewa ne ko ɗan kudu ne in dai suna sallah mu kirga yawan su mu ga mutum nawa ne sannan mu kama kwamiti wanda zai je ya duba ƙarƙashin ma'aikatar kowa me ya ciki wani irin maki ake samu wani irin aiki ake ya ake ɗaukar ma'aikata ya ake yin aiki ya kuma wani irin abubuwa ne ba mu da su wanda wannan zai iya yi karkashin ma'aikatar yadda da an kawo mutum takardu da sunaye da aka babba wasu mukamai waɗanda na sani sai na sa sakatare na tsohon ma'aikacin gwamnati ne wanda ya ritaya nake kai dan takarda ne dan boko mu zo kusa da ni duk wasu abubuwa da za a yi rubutu sai sa ka dinga yi ya iya takarda da an ba mutum mukami sai in sa ya rubuta gaya abin da nake so ya rubuta na farko ina taya shi murna na biyu ina masa gargadi na uku ina gaya masa shi waye na hudu ina ba shawaran ga abin da zai yi sannan na biyar ga abin da ake iya yi ma'aikatar ma'aikatarsa sannan kuma a ƙarshe yana masa fatan alheri Allah ya sa ya bagurin lafiya abin mamaki a da na sani suna kusa da ni tun da na rubuta musu wasiƙun nan ba wanda ya dawo da amsa akwai kuma wanda ban san su ba na rubuta wani ya min reply bayan ya yi reply ya yi godiya ya ce to malam ga abubuwan da ma'aikata ta za ta iya kaza kaza kaza kaza kaza to da yanzu haka idan akwai yara waɗanda ka san ƴaƴan talakawa ne sun yi karatu a fanni kaza kaza kaza kaza muna buƙatar mutum goma sha bakwai irin na sana'a masallatai irin wannan takardun sai da aka cika mun su kusan rabin muka zo muka tantance muka tantance muka ɗauki waɗannan guda goma sha bakwai aka sa hannu na rubuta masa ya ce to in na zo zan zo in gansu da ido na in musu kire na fito nan kofar gida sai na ga wata mata da 'ya'yanta an ce suna sallama da ni da na sako ta ce mun malam ɗana aka ɗauka aiki shine muka zo ni dama ni maraya ne daidaita kawo yake yi lokacin da na gaishe saboda haka muna so mu zo mu maka godiya ni ta abin godiya a kan na ce je zo musulman kwarai yadda shi ma yana wani abu wani ya taimaka masa ya je shi ma ya samu dama ya taimaka wa shi kenan ku je na gode yanzu da tura masa ne na ce na ji an ce ana ba da kwangila a ofishinka da Allah a taimaka mana da kwangila wataƙila ji nauyi na ce to bari a ba malam kwangila na ji daɗin ta na ci to ga wata kuma sai ce a maimma mata ta wanda malamin kwaɗe yi ne suna ka ce na fahimci ashe mutanen suna son su yi aiki abokan aikin suke kowa yana da irin wannan daga masallacin nan za a iya daga masallacin goku za a iya yi da ku za su iya yi wani za su iya yi in muka yawaita abin a jihohi a gurare daban-daban aka yi tsayi wallahi za mu taimaki jama'a mu wani abin rashin magana ne wani abin rashin tayi ne sai mutum ya yi ritaya ka ganshi a sahun gaba kuma can kafin kai ritaya ka fita daga sahun gaba ba ma a ganin ka to me za ka yi mana kayi ritaya kai ma ka zama nauyi kana ofis muke so mu ganka a tsawon gaba yawa mu ji me yake damun mu ya mai ofis ɗinka zai iya yi mu samu ƙwararru su duba ofishin naka su ga abubuwan da za a iya bankaɗowa wanda za ka iya yi baka cuci kowa ba amma ka taimaka al'umman mu wannan shi ya kamata mu dinga yi saboda in muka bari wallahi wannan damar ta wuce ni masallatan da nake gani a gwamnatin nan sun yawa kuma shiru wallahi kuwa mu yanke wa kowa uzuri in bai yi ba tsakaninsa da Allah to da wanda muke so shine mafitanmu yanzu mun yi kudi duk Najeriya waɗanda suka fi kowa kudi daga cikin mutum mun yi boko manyan yan bokon Najeriya daga cikin mutum mun yi shugaban ƙasa shugaban ƙasa daga cikin mu yake manyan jami'an tsaro daga cikin mu manyan 'yan kasuwa daga cikin mu amma mu ne da talauci mu ne da bara mu ne da tashin hankali mu ne da rashin tsari mu ne muka kai matsayin da ma za a dinga ɗiban ƴaƴanmu ana canza musu addini ana canza musu kabila ana canza musu jiha mun ga wata takarda wani ya turo min wani kilif akarama makalla, na ga wani fasto yana raba wa mata dubu biyar biyar suna koma addinin kiristanci ni ko ya burge ni ko ne na sami kiristan da zai kafa dubu biyar da zan da shi addinin musu to da ka kake so yayi laifi yayi dama ya samu nake ni wannan baka tura min wani abin da zai tada min hankali ba ni ina da yanzu waɗannan ka ba su goma goma yan kama miliyan ɗaya za su shigo a addinin musulmi ba dai talauci ba ne in ka shirya kana son mutum miliyan ɗaya da za su shiga addinin musulunci an ba su dubu goma goma zan samu masu a najeriya kawai zuwa za musu aiki na dubu goma goma duk za su ce a shaɗu allah sai mu ajiye musu malami ya koya musu addini in ma sun shigo da wasa ya ya zama na gari dama ana cikin talauci ana cikin jahilci ko mutum ya samu dama shi ba zai amfani da ita ba tunda kai ka samu ka ƙi yi gidan marayu muka gina a gombe waɗannan matasan suna cikin masu social media ɗin wannan yadda da abin nan sai wata rana asabar na je na ga gidan ba abinci yara hamsin kawai amma ha an gaji da ba su abinci aka zo aka ce mun ko a rufe gidan da ce ba za a rufe ba mu mai kuɗi kuɗi mun je mun kai musu abinci muka samu rancho na wata ah, abin da ne ah, FE ya tara ma'aikatansa ya ce kowa ya faɗa abin da zai baya albashinsa tsakaninsa da Allah kowa ya faɗa aka rubuta aka tura finance ana yanke masu suke haɗa dubu ɗari uku da kusan saba'in suke kaiwa gida ake siyan abinci to ranar sai wani fasto a coci ya tashi ya ce ko ya ji karatun ne ko ya ji sai ce yana son kowa a cocin nan ya kawo indomi da taliya katan ɗaya gobe kafin ka ce mai an cika cocin nan da kaya sai ce to kowa ya ɗauki abin da ya kawo in shige gaba mu kai gidan marayu malam na jini gidan marayu ya cika da abinci ya cika da abinci ina ɗauka mutanenmu ne suka ji manzon da zai kuru zuwa lafa kare aka ce mun ai daga coci aka kawo daga coci suka amma wannan coci ta kyauta Allah kai mu wajen karatu aka zo wajen karatu na ceto na farko muna godiya ga fastowa ne da coci mai suna wanci da kiristoci masu bin dariƙa wanci muna musu godiya muna jinjina musu bisa alheri da tausayi da aikin kirki da suke kuma ana san kowa ya ji hamas ba gobe sai aka dinga malam hajiya wanda ta kawo buhun shinkafa goma a excellency wanda ta turo da buhu talatin wane ya ci kungiyar masu sai da hatsi sun turo da buhu kaza wane ya zuciya shi ba da abu wato yadda za ku gane shi alheri yana wa mutum tasiri yanzu kaga yanzu yaran nan suka ji cewa kiristoci ne suka ba su abinci wani ya turan wani film malam gashi wani ya je kudu ya je mai duguri yaran da aka kashe ya ɗauki guda dubu hudu ya kai su kudu ya mai da su kiristoci na cikin da me kake so ko ni na sami yayin kiristoci guda dubu hudu ba zan ɗebo su mai da su musulmi ba aikin sa fa kenan ya mai da mutum kirista ni kuma aiki na in mai da mutum musulmi ya samu dama ni ban samu ba to ya zan zarge shi na ce kai nawa ka ɗebo kai nawa ka ɗebo masallacinku nawa ya ɗiba unguwarku nawa ta ɗiba na je sakwato akwai german sakwato muka yi magana da shi yake malam zan ɗebo ɗari da hamsin wanda ya mutu babansu ta mushi an shinye su a yaƙi zan ɗebo ɗari zan musu makaranta zan musu gurin kwana zan sa musu abinci zan ɗauki nauyin su har su gama ba muka zagaya da shi ya nuna min inda ya gina gurin ya ce mun sai an gayyace ka kaddamarwa yanzu muna nan muna rubutun sa hannu tsakanina da gwamnatin maiduguri adadin da za a bayi yanzu an bashi adadin yana nan duk dari da hamsin ɗin nan yadda yake ci da ya sa kai yake ci da su kada ya albashi a kudinsa ya ce ina da kuɗin da zai iya wannan bangaji ba sannan muna magana ana walima ƴaƴansa ne na jinsi sai dai magana akan waɗanda ba sa samun aure saboda larura kayan ɗaki sai ce malam wani za yadda kuke in za a aurar da mutum ɗaya kamar nawa ake kashewa yarinya na ce dubu ɗari biyu ma isa kayan ɗakin sai ce to zan aurar da ɗari sai ce kan ma in faɗi maganar a samu tsawon lokaci sai ce a ciro miliyan ashirin a saka a cikin akawun ɗin da ya alkawari gobe a kafa kwamiti ne wa dr mansur magana aka kafa kwamiti sai da aka daular da mata 162 waɗanda duk ƙarƙashin wannan aka yi musu kayan ɗaki aka yi musu kirinin na lafiya aka ba su jari aka yi musu kaza aka aurar irin wannan muke so amma kana da kuɗi sai me kai ne na ɗaya kuɗi sai me kai ne na biya kuɗi sai me kai ne na uku a kuɗi to sai me kai ne mai katon gidan can to me zai amfane mu akwai wanda ya wani tafkeken gida da aka je kallon gidan wani ɓataye ya gidan sai da aka gama ginin gidan kaf yake komai ba zai sa na Najeriya ba an yi odar wasu gadaje daga Dubai ranar da gadajen suka zo an haɗa ya kwana ya rashin lafiya kafin washe gari ya mutu rannan na fi wata magana a wajen karatu mutane suke gane nake wallahi duk wanda ya san ana bin ka bashi ya biya duk wanda ya san ya sata ya mai da kuɗi ko ba za su mai Dubai je wani aiki amma wallahi ƴaƴanmu na wannan zamanin ba sa biya wa iyayensu shi a gabana mutum ya ba kuɗi sama da miliyan dubu aka zo da shaidu da takarda ana bin kuɗi miliyan tamanin ɗayan suka ce wallahi ba za a biya sai dai a ɗau lauya a je kotu in an yi nasara a biya bashin in ba a yi nasara ba su ba su san da bashin ba kuma kafin a cika kwana uku ha an fara rabon motocinsa kuma abokan da waɗanda suka zo jana'iza wani hayyayi wa matarsa ta tsakiya ya mata fes ita ta zuwa mun fes ce ka da malam abokinsa ne ya gaya mun fes wai da Allah na gama ta kaba da Allah masa magana saboda haka kuna ta tara kuɗi kun ba mutane cikin yunwa an ba mutane cikin talauci an ba mutane cikin wahala fulani nan da muka taba da shawara a ilmantar da su a yi musu riga a yi musu burtali a yi musu kaza yanzu ga na sun hana mu zuwa abuja sai a jini kun je jahilai da to sun hana ku zuwa abuja ko wata ma sai ga an yi faki huhu da janja da sai an zo sai ga ya tsaya ya hau jirgin kasa babban soja fa da escort da komai sai ka tsaye da shi a tashin jirgin kasa ya hau jirgin kasa ya tafi abuja fulani sun tara hanya muka ce ku ba su ilimi suna tafiya a ƙasa kilomita dubu suna kora shanu sun saba da wahala mu a birni kan mu bari wani ya zo ya yi amfani da su ba daidai ba almajiran nan da suke bara a kan titi su ake ba ake boko haram da su mu kwashe su mu sa su a makaranta mu musu tsarin ilimi karatun su da wuce firamare da sakandare ba a ba su abinci wai yanzu da aka tashi ci da abinci sai aka ci a ci da dan firamare sai na je bakin firamare sai da almajirai da kwanukan su suna jira yan firamare su su koshi su ba su ragowar wannan ba da babansa da babansa da gidansa an ba shi abinci wanda ake ganin zai zama matsala kuma ba a ba ba. na ce to wai ina ya kamata a sa abincin nan ne mai shi ko mara shi ta aka an da muke so mu kashe bara muna so mu kashe yawo akan titi kwanan wani bawan Allah Allah saka da alheri ya mun waya ce malam na ga wani abu yana yawo a cikin a cikin of kakan wasu of din akwai ƙarya akwai gariya iza ba na tsarin ɗaukar labarin wasu of yace amma wani ya yi fassin cewa a cikin gidan marayu da ake da shi na Kano na gwamnati abinci bai isa ba tufafi bai isa ba har za ka iya samun jariri rigarsa ɗaya sai an cire an wanke yana zindir a mayan masa malam ka bincika in gaskiya ne to ni zan ɗauki nauyin duk a yi musu ɗinki kuma a kai musu kayan abinci da zai shi a tsawon lokaci na gaba kwamiti suka je suka ce wala malam gaskiya ne mun tarar da yara saba'in a gida amma Allah malam ba tufafi ba isasshen abinci sai na ce to yanzu abin da za ku ɗauki teloli ku je a auna su na ce amma ba ka sanin za a ɗinki fa ba a yi mai arha irin wanda kake sa kai da matar kashi za a musu ya ce malam kowane iri a lissafo aka da aka samo yaji ɗan ɗari shida shida ɗan ɗari biyar biyar aka ji hada hada aiki aka gwada manyan matan da za su yi atamfa aka sa musu atamfa wanda ba su kai ba yan shekara hudu aka sa musu bulawu. jarirai aka sa musu kayan jarirai madarar da jariran za su sha babu aka sa madara dindomi taliya makaroni shinkafa wane ne duka abinda suka ce suna bukata aka rubuta aka jiddi aka gwada su aka yi musu dinki sai suka ce mana kun san yaran da suke cikin gidan nan kashi biyar ne zuwa shida suka ce na ɗaya yaron da ka gani a gidan nan na ɗaya wani ɗan mahaukaciya ne wani zai tarar da mahaukaciya akan hanya sai dirka mata ciki sai ga mahaukaciya na yawo da goyo da ɗa don an karɓi mahaukaciyar shi yaron ai ba mahaukaci bane ba za a kai shi gidan mahaukaci da babarsa ba don an kai ta gidan mahaukata dan kuma sai mu karɓa mu aji kaji ɗaya suka ce na biyu wata ran ana yin hatsari idan aka yi hatsari sai a zo a tara kowa ya wuce a mota amma ga jariri da ransa to ba a san in ba da tarihin waɗannan sai a ciro jaririn sai a kawo mana na uku wani zai bata a neme shi a rasa har iyaye ta hakura in an ganshi sai a kawo mana nan an yi cigiya ba san ba sai mu ka kaji uku na hudu wani yaƙi aka yi an yaƙi irin na mai maiduguri nan an tarwa gari an kashe uwa an kashe uba wani yayi gabas wani yayi yamma don an ga irin wannan yana gararan ba sai a kawo mana na hudu na biyar wani ta ce ta yi laifin kisan kai aka yanke mata hukunci a kurkuku ko na shekaru ko na ɗaurin rai da rai to ba za a shiga da jariri kurkuku ya girma a ciki sai a kawo mana muli. suka ce na shida wanda zai yi abin kunya ya ɗirkawa ya wani ciki to sai a ɗauko ɗan sai a jefar a kwali ko a wurgar sai mu ni kai na sha kamun ofis dina da sassafe dama da wuya a yi sati biyu sati uku ba a kawo min jariri ba sai a zo a rubuta a takarda a sa a kwali a sa a tamfa a dora shi a kai a ce assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya da kake gani mun haife ta ne ba ta hanyar aure ba kuma kun yi wa'azi kun ce a daina kashewa a daina siyarwa a daina wurgawa to kuma iyayen mutum ki karba shi wanda ya cikin ya ki karba mun kuma abin kunya ne mu gaba da rike wannan yaro saboda haka malam gashi mun kawo muku sai a ɗauka a kula da shi Allah ya saka da alheri to sai na dago su tsofaffi ina da tsofaffi wajen guda 60 har wata rana an taɓa rubuta a gwamna wai na ɗago tsofaffi guda 60 na ce waɗannan tsofaffin da ka gani su ba fita suke aiki ba in an kawo rigima aure wata shekarar ta tamanin ina ba ta albashi to in an zo ita take wa matar faɗa ba ilimi ne na wai sai ta ja aya da hadisi ba ke in gani nan shekara ta kaza na muka kake ma yawa na yi zaman aure na san daɗin miji na san wahalarsa sai ce mata je ka ga abu ya gyaru da su amfanin su sannan an tsinci irin waɗannan jariran su muke ba su dinga goya muna ba su kuɗin madara to kaga amfanin to irin waɗannan ne a cikin gidajen to yanzu misali wannan fa na gwamnati ne wanda ake yin budget da su an wayi gari ba sa samun madarar da za ta ishe su ba sa samun ilimin da zai ishe su ba sa samun tufafin da zai ishe su ina ga wanda shi bai ma shiga tsarin ba mai yawa a kan titi wannan haka yake a cikin makarantun sakandare haka yake a firamare haka yake duk abu na gwamnati ba inda yake isa saboda an tare abu ne zai taho miliyan dubu sai wani ya ɗauki 10% ya dana sai wani ya sake ɗaukar 10% da wani ya zo sai ya ɗauki 20 sai wani ya ɗauki 30 sai wani ya raba ya ɗauki 50 sai ka ga abu daga can inda aka sako shi ga inda aka sako amma yanzu ya koma miliyan biyar mai miliyan biyar da ya gani sai ce ah, wani abu zai sa aikin ba sai saka a jiyo ce ala saka da ake to ina mafita shine mafitar kowa ya ji shi musulmi ne kuma zai yi musulunci ba wai za ka yi sallah ba za ka nuna kai mai sallah ne malami ne aka kawo littafi za a ce ɗalibai a makaranta sai ba sufar ya ce sufar a wa yaran yara kallon littafin nan ya firinsifar ta rubuta to a nawa farashinka sai ce naira furin sufar ya zo ya kira bayi sai ce to wannan littafin 120 a a bayan ya tara malamai ce ga wani littafi an ce 140 kowane malamin shiga ajiye daga yara littafi ya ce 160 yara suka tafi gida suka ce babu 180 da mai gida ya dawo ta ce masa 200 akwai matsala ke ko kuma ya ta yi sai duka a jihar yake wannan shugaba allah ya tsire maka abinda muke jiya kala ya koma ɗari biyu ina farashin na hakika shi ne fa matsalar mu fa ba kuɗi ne ba mu da shi ba ba ilimi ne ba mu da shi ba ba malamai ne ba mu da su ba mu ma malaman ba ma tsoron allah abin da ya kamata yi ba shi muke ba ɗin siyasar mu haka ma'aikatan mu haka duk wanda aka kai shi guri zuwa ba ake a taya shi murna abin da za a ci ku duba da aka naɗa ministoci sai famili, da dangi da ɗan uwa wai a zuwa shirya mutum walima walima kai da aka ɗora maka nauyi ko ka halaka ko ka wuce lafiya kuma a yi ma walima me kai da za a zo a baka shawara a jakunnanka kakka bata wa dangin musuna suna kakka bata wa kabilan musuna suna kakka bata wa addinin musuna suna kakka bata wa yankin musuna suna ka zo mutumin kirki kai kyakkyawan kirki ka duba ka ga me za a gurin ka yi yayanka Shekarun jiya wata mata su gomoya malam shekarar mu sha bakwai da mijina amma yanzu ya fara juya mun baya to muna tare da wani sai ina mata tambaya na ce shekarar ku nawa da shi take sha bakwai na ce kafin a yi auren shekarar ki nawa shekarar ta nawa ta faɗi bambancin sai na ga ka kusan shekara goma ya girme ta da kusan shekara goma lokacin da aka yi auren zaka za su ta tafiya ne ba za ta kamo shi ba fa wannan goman in tana talatin misali yana arba'in ta zuwa arba'in ya kai hamsin in ta kai hamsin ya kai sittin saboda da haka kaga akwai lokacin da zai gaji ba ta gaji ba to abin da ke kawo canjin matsala cikin rayuwa bambancin shekaru suka yi nisa akwai lokacin da za ka kai a ce ka yi ritaya daga komai da nama da madara da sukari da gishiri da sanyi har da matan makai Allah wani likita sai ce masu ɗaya a wata ita kuma yanzu sau uku ta ce so kullum a ga shiga matsala na biyu na ce ya yi ritaya domin akwai banci tsakanin mutum yana aiki da ya yi ritaya za a samu canji rayuwa na ce da mai kuɗi ne ya tsiyace ko kuma tsiyaci ne ya kuɗi dole yana canza rayuwar mutum ko ko yana da lafiya ya dawo mara lafiya ko yana ƙauye ya dawo birni ko yana kano ya dawo abuja duk wannan canje-canjen yakan sa ka fara tunanin to wannan fa ba irin ta abuja ba ce ba irin ta wannan ofis din bace ba irin ta wannan mukamin bace ba irin ta wannan motar bace ba irin ta wannan gidan bace ya kamata ta koma kawai in nemi irin wannan eh, motar din wacce za ta dace da wannan motar ta tafi tare in saka sai ga an fara kokarin wulakanta din ne ta tambayoyi saboda akan tambayoyin zan gina amsa da za ka fito in an samu wani canje-canje wannan canje zai iya sa fara kyamatin ciki ko kuma ke ba ki da tsafta ko ba ki da kwalliya ko ba ki gyaran jiki ko ba ki kyautata kaza kaza ashe dai muka gano wasu yan matsaloli waɗanda aka kirawo shi aka zo aka tattauna aka samu sauki shi yasa na buɗe makaranta yanzu ta koya wa ma'aurata aure to na buɗe buɗe ta mata kun sa ana cewa makarantar matan aure to matan akwai yan boko da yawa suka ce malam ina ta mazan aure ka bude makarantar mata aure ina ta mazan aure ko kullun zaka ce mana Allah ya ce annabi ya ce waye waye ne musu kaza su ma kamata ya su ma zo su zauna ka ce musu su ma ga abin da Allah ya ce ai mana amma kuna ta koyawa mata mazan ba sa koyo mu mun yi musu abin da Allah ya ce su yi mana ba za a samu balance to sai muka ce muka sanar za a buɗe makarantar mazan aure don haka kowa ya zo ya rijista mutane suka zo du sai na kira wani a cikin agency for mass education na ce ba mu shawara ake karantar da manya saboda sun yawa ce ko sun fi ajin ne bai su duk za su gudu kin ka su ɗari da hamsin kafin wata sun dawo abin ƙarshe wata sun dawo goma mala aka zo da hamasa aka rubuta ai mala duk waɗannan abu ya kamata mu san su rubuta aka fara karatu shikenan wannan ya tafi yau sai yana da mitin yana da aiki yana da assignment yana da strip yana da kaza duk suka gudu suka da yan kaɗan su kuma yan kaɗan sai suka ce yanzu wannan lokacin da aka sa muna yawan zuwa ɗaurin aure da kaza ya kamata a mai da shi bayan azahar muka yi da aka bayan azahar suka ce bayan azahar suna huta saboda a da ladin ce a mai da shi bayan la'asar muka mai da shi bayan la'asar ta yi sallah sai su ce yanzu kuma lokaci ya ƙure a kusa sallar magariba suna nesa saboda gosu sai na ce malama abinda za a yanzu kowa ya fito lokacin da yake so ya zo a yi masa karatun da shi kaɗai da sun ƙi haɗuwa mu mu zama zauna kawai kai mana waya cewa kana nan tafa ka zama malami yana nan sai zo ya maka iya ga kaɗai tun da haɗuwar ta ƙiwa to fa ana so a karanta da mutum ya zai rike matarsa ya zai kula da ƴaƴansa ya zai sa su a makaranta ya zai nuna musu soyayya ya zai ja su a jiki ya zai rene su ya zai haƙuri da su ya zai zauna da su ya gagara mu zauna mu koya amma da wata ma'aikata ce za ta ce kowa ya je ya kwan a nan sati uku a kan ka za baka ba za a kori waɗanda ba tsiya ba da ka ga an cika goyi amma da za ka na da masu kada da ya aika kasar haƙƙin ya gagara jama'a abubuwan mu suna da yawa sun gaje mafita a takaice waɗannan hadisai na manzon Allah suna salama guda hudu idan muka haddace su muna auna rayuwar mu a kai kowa ya san ni kadai na zo duniya ni kadai zan tafi ni kadai za a wahi tafi kuma duk ofis ɗin da ka zauna sai an rubuta abin da kai duk kujerar da kake kai kafin ka wani ya hau kuma za ka tafi ka bawa mutane so da haka me kai a inda kake me kai da kakinka me kai da ofis ɗinka me kai da mukaminka me kai da malantarka me kai da kuɗinka me kai da talaucinka kowa zai wa kansa wannan tambaya ni waye me nake yi a ina nake ina zani me zai faru najeriya ta mu ce gaba daya ko ba mu da wata kasa da tafita in mun gyara ta mu ne in mun lalata ta mu ne in mun yi abin da zai mata daraja mu ne mun yi abin da zai lalata ta mu ne na ba ku labarin wani dan taksi da wani ba amurki zai zo najeriya aka ce masa ai najeriya tukan kangararru fakkatattu macuta a ya karanta ma intanet ya ga mutanen banza za ka sai ya kokari ya ɗau matakin da zai shigo lafiya ka lafiya da ya zo aka ɗauko shi a ya hau taksi ya faɗi hotel ɗin da za ka yi da ya sai manta jakarta da dalolinsa da hotel ɗinsa da takardunsa da fasfot ɗinsa zai manta a jakar ya tafi reception ɗan tafi ya tafi ya zo ya duba jaka zai ba da fasfot a reception babu ya duba sai babban jakar ba karamar ya fito da gudu ɗan tafi ya tafi ya shiru yana tunanin lalle ya ga najeriya kai kuma dan taksi da kaje wajen alwala kaje ka tsaya wani za ka alwala ta ko sai ka ga sai ka ga jaka to zaka sai yayo kwana yayo kwana ya zo ya shigo da sabshin yana tafi duba sai ganshi a zaune ya yi tafi ya zo ya taba shi ya ce ga jakarka ka bari a mota ya bude ya duba komai nasa da dalolinsa da takaddunsa da fasu komai ba abin da aka taba ko buɗe ta baya sai ce wannan ɗan taksin ya canza mun tunani akan najeriya ya je rubutu a wata jarida ta amurka ya fito yake cewa ƙarya ne abin da ake faɗa a kan najeriya ƙarya ne mutanen kirki ne saboda me yasa faɗa haka Allah ya ce mu ya haɗu da yanzu wannan ka ce masa mutanen banza na yadda ga wani yaro soja dan agaji ne na izala ya shiga soja wani ya zubar da dala dubu na a iya fudin kano yana soja dubu ashirin da bakwai ko ashirin da takwas yaro soja ƙaramin soja dala dubu ashirin da takwas ya ɗauka ya je shiga kudin wani ga hannun aka kashi abuja aka kara masa girma irin waɗannan muke so akwai wanda ya zubar da dala dubu takwas wani yaro in ka ga gashin kansa irin ya yi askin nan wannan ko ka zauna da shi ma ba ka yadda ba ya rage nan ya kuma yanki nan tsakiya sannan wandonsa tiri kwata yana tuka daidaita sauwan dan canji ya ɗauko dala sai iyar da da ɗaya sai yaron na ya kama na hisba muka kalle shi muka yi mamaki ne sunan ka unguwa kuwa yawa jiya farfaka sai ga mutumin nan ana cibiya a rediyo an zubar da wasu takardu da kuma takardun kuɗi na ƙasar waje muka ce a zo ga aka zo muka ce ka nambar ya ka nambar aka duba kuɗin nasa ne aka ɗauka aka bashi aka kira yaron nan ya zo ga wanda ya tsinta Sai daga kuɗi ya bashi ya ce a shi kawai gani ya kamata tun da ba nasa ba ne ya kawo da Allah wannan bai birge ba Tun waɗannan halaye muke so shi ake son musulmi ya zama kaga wannan kaga fuskarsa ba za ka ga wani alama addini ba amma kuma yana da hali mai kyau wani kuma za gan shi ga gemu ya tsaye wando ga waye ga amma ya tafka muku wata tsiyar sai ka sha mamaki wallahi to in ka ji an zagi addini mu muka jawo in aka yabe shi mu muka jawo in an girmama shi mu muka girmama shi in an wulakanta shi mu da muke yin sa mu muke jawo masa zagi to da a ƙarshe muna fata Allah subhanahu wata'ala ya bamu iko damar da ya bamu, Allah ya samu amfani da ita yadda ya dace wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah kai mata albarka fitintunin cikin ta Allah ka kwashi rashin fahimta Allah ka kawar Allah duk wanda muka zaɓa ka ba shi ikon ya mana abin da ya kamata Allah muna roƙon shugabannin ƙasar na Allah ka ba su kwakwalwa ka ba su fahimta ka ba su ilimi ka ba su adalci ka ba su amana ka sa su dinga waiwayen ko Allah ya sa duk wanda yake da wani ofis ko wata dama da Allah ya bashi komai kankantar da Allah ya ka yi aiwatar da ita inda zai amfane shi amfani addini Allah muna roƙon ka kai mana rahama ka cikan mu ka cikan iyayen mu ka wa ƴaƴan mu albarka tuntunu na faɗa faɗa ci Allah ka yaye mana abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada da aka samu kuskure ko tuntuman harshe to Allah ya ce mu ya ce mu assalamu alaikum a ban gabatar ba cewa muna tare da Dr. Muhammad Najib Inuwa wanda za a gan shi a dama shine na ibu shek ja'far mahmud adam dr muhammad nazifi ya yi digirinsa na farko a madina a kulletul qur'an ya yi digirinsa na biyu a sudan ya yi digirinsa na uku a sudan da akan ilimin qur'ani sannan kuma yana da a na qur'ani a legal